بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر والإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بهم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. amma ba su yan uwa sun je taro a cikin wannan gari na kalko gari mai tarihi gari mutanen kirki karkashin jagorancin babanmu kuma shugabanmu a shek a tsoto abubakar da shuru argungu hafizahullah wanda yake muna cikin tawaga jagorancin shi ma babban mu shugaban kungiya na jihar tawa sheikh muhammad buhari da dukkanin makarabansa da iyayenmu da muka sama a nan masu mulki da cijawa yan kasuwa da alhazai duka irin da salama da musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna ƙara wa Allah godiya ba da cikin sarki da ya ba mu ikon shigo wannan tawaga malam shagiro a Allah ba sarki ya samu da a nan domin wanda wannan walima ta aure muna fatar Allah ma sarki ya samu wannan aure a barka yan uwa musulmi aure ya riga ya gabata an yi talatin annabi ba an aure tsakanin alhaji hussein karami da matarsa hajiya khadija

yan uwa musulmi kun sani mata annabin mu annabi Muhammad ya gaya mana mata ba kammalallu ba ne mata hankalin su ba kake ba ne ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma ra'aytu min naqisati aklin wa dinin azhaba lizinus da rajulun hajji min ila kunna Allah ya ce ban ganin masu hankali masu hankali amma ta so su gigita su wanda a hankali wanda ya mata gane Allah yana magana mata hankalin ku ba su kina amma irin ta kai da aka da su zai yi ba su rikisa ka in ba ka yi matakalin ma ba ka gudu ka je masallaci ba ba ne da kun gaske nan jama'a su da zai aka ba mu wata shaida matan hankalin ba su ba ne mu kuma ke na aka bar mu hankalin ki na hankalin mu ana tsara eh ana tsara hankalin mu yana ya ji mata da ko ba hankali ke na tun da Allah ya wanda haɗi ya ɗauko kai da kake hankali ita kuma ya ɗauko ta wanda a tsara rangon hankali ya haɗa ba. na yanzu kai kai na alfan kai haƙuri da ita na farko ke in sai ma wasu abubuwa sai ka suna hadisin annabi Muhammad sai ka ɗage wata kawa sai kai da ya kace ya so dama nake ta ba da misalai wurin wa'azoji na abin da ya faru ga wani mutane akwai wani mutum matar shi suna zama lafiya ana cikin lokacin sanyi kwarai lafiya lokacin shi ta yi ta kai ruwan wanka sai ta kai ruwa masu yi wasu kunya masu sanyi bare wanda inda aka yi kudin ruwan za a yi masu sulmi masu daɗin wanka mutum yana da ya shiga wurin wanka yadda ruwa ya wasu da idan zabura kaɗan sau sun yi biya yawa sai da ya biya ce bari ma ka wanka ya yi su ai saboda sai ce kai kamata da ya yi yan bai bari ma in dai so kenan mun da yi sun zama ɗaya nan. yayi yi wanka da wannan a kan yadda ya zo ya sa kai ya ba da tsinci ne sai koyi ne faru gobe kuma aka ruwan sanyi masu sanyi barai ya sake wanka kuma ya na uku ita hajjiyar ta gaba a yi ba da ce mata tsala kawai sai da ta dawo ta don Allah ne gana roƙon shi ne taro da kai ruwa masu da aka samu shi ku sai firfirci ko gaskiya wanda aka yi kwana biyu ba yi sai da Allah Allah ka yade wallahi na bari wannan haka dai wata rana a zama lafiya shi nan shi gida kawai ya kamata gidan ga hayaniya shi ta zuwa gidan ta hana mata ko ta so yan kuɗi nan da zuwa ta hana mata ba ta sai su tsara mai tsoron profesa eh, eh, profesa ya ba da kasa wata yarinya ita ma mutum ya aure mata yana jin daɗin zama da ita iya abinci sai mutum zai baki shiga mana abin da shi kenan ya faso baki ya rubo da sai su yi kunu maimakon akwai hede dahe akwai yan soye-soye akwai da sai su yi kunu shi mata ai ga bakin na wasu ruwa wani da wani ai yau kunu za ta da a da kunu ma da kunu za ta ko shi ke nan mace ka sai ke shi ke nan sai ɗauki abokan shi yadda ya koma jama'a rayuwa ta daɗi wala ku ji daɗi sai su yi abokan aka ji aka samu wuri aka ci abinci shi ke na kawai dare ya zo da ya fita yi kuɗi shi ke sai je faɗa mahaifinta ga abin da ya faru ba a yi ci da kusa zo gida shi ma ya shiga gida ne ko da sai yau kudu za a yi gida gidan uban ka baban su yi kunu da ai sai ya ta an kunu da kunu na da na ko musulmi da da haka na sai da Allah ya magana da mu maza Allah ta'ala ya ce wa وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعاشروهن ku yi zamantakewa da su su mata bil ma'ruf ta mata za ka soka idan kana sukun ta kana girmama za ka soka ka yi haƙuri da ta saboda ƙwa'ayin Allah ya rubuta zurfi su wa su wanda bai ma'u fa in da in mugunna idan ba aka samu wani Allah ku kyamace ka auro ta sai ma wani hali ka kyamace ta sai Allah ya ce ba a sa an takara mu shaida ya so da dama suke kyamatar wani abu wanda bai da kyau gare ta amma kuma yadda Allah ya yi da kai da nasiha sai Allah ya sanya alheri yau shi yasa ɗan uwan mutum yake da duk da ke zama da mace zan ba an shawara shawarar da wani bawan Allah ya ba kuwa yace mace ganin ta ba ta da gwali tun daga sarakuna na kurawai zuwa ga masu matsayi na gwamnati zuwa ga 'yan kasuwa kai mata an malamai wasu bari har da malamai wasu bari wallahi eh kila ba sani kila su shugaban kungiya na jiha kila su kuɗi kare masu sun daga baka jiro ba wanda ana hayaniya ko da ke ko da ke ya wata ala su ya ɗaki ke rere kwanaki ba su bagare ba don saboda ke da musu bi mata kulfiya ke kuma mai wanda bai da dama ba mu wanda ka zuwa ya da su ne a jama'a wannan malam yake na farko mace sai kayan hakuri don mi saboda tana ganin cewa tun da tana fara da tsare tsare daya ka rage daki ne ko kai shugaban kasa ne ka shigo ka rage daki sojoji sun koma waje yan sanda kowa da security kowa ya koma wanda kai sai sha ka ɗebe riga ka ɗebe sabo ka ɗebe saboda Allah jama'a kana ganin anya magan zai ya kamata ma kai kana ganin irin suna za a yi maka waje wallahi ba saboda kan mace sai hankuri sannan na biyu mace ta kyautawa a isani shi ne ta ba ta kyauta ga jikazi ga jikaguza ga irin wannan me kika so dokar ta aji tsawa aji yamari a yawato wa'annan abubuwa suna daga cikin mutu. sannan bayan haka mace sai roƙon Allah roƙon Allah da kai Allah wanda ke sarki da Allah da fara Allah ba ta mutu. wani ango ka yi hankuri da matarka ya da isani sannan kuma ka dinga hankuri a kan salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh